don Allah ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri. Duk abin da kake so wallahi zan dinga yi a cikin gidan nan. Wannan ma ba sai ka sa ni ba wallahi zan dinga yi. Ka janye maganan yi min kishiyar nan don Allah ka yi haƙuri. Amma wani abin nake maka wallahi zan gyara. Ki haƙuri Zuwaira. Bakin alƙalami ya riga ya bushe. Na sha gaya miki, ba wai zan yi auren nan ne saboda in na miki ba ko ko wata mummunar manufa kaddara da na ambata miki tun a farko ita ce ta kaddara za a auren nan yanzu kana nufin ba za ka janye maganan nan ba zoyara ba san me zance da ke ba dangane da maganan nan kana nufin ba za ka janye maganan ba shikenan yanzu ka zaɓa kuma ko ita ba zaɓa zan ba dukkan ku ina son ku kuma ina son zama da ku ba wadda zarabi da ita haka zaka gaya mu eh. to naji na ce naji na bar muka na bar muta na haƙura Allah ya ba ku zaman lafiya zuwaira zuwaira zuwaira zuwaira fara mun a hanya. Ki je na. Na ce ka matsa mun a hanya. Saboda me to zan matsa? Saboda ba na son zama da kai, na gaji da zama da kai dole ne? Zuwaira, dan Allah ki hakuri. maganan nan yin ta miki ba mu gama ta ba. Zuwaira komai na rayuwar nan dan haƙuri ne in aka bi shi hakuri komai zai wuce. Abin nan ya riga ya taso ya kike so a idan Allah dan Allah. Kamar yaya nike son ayi? Kamar yaya nike son idan Allah dan Annabi ka gafara mun hanya ka matsa mun. Zuwaira, dan Allah. Wallahi na tsane ka na tsane ka ba na son ka kaunar ka ni na gaji da zama da kai wallahi na tsane ka na tsane ka dole ne ka da kamar yadda ka gida Salamu Na Da Allah haƙuri na zo na baka. Dan Allah ka yi haƙuri da duk abin da ya faru. Dan Allah ka yi haƙuri rashin hankali ne kawai irin na yarinya. Ba dama. kai hakuri da abin da ya faru don Allah kaga tana zuwa ko zama ba mu yi ba na sako a gaba mu dawo domin wallahi ko wani magana ba abin da muka tattauna da ita ana ganin ba matsala eh, tunda kuna nan kina da dama da za ku tattauna ni zan fita dama to wallahi na gaya miki ki zauna a gidan mijinki lafiya ki zauna a gidan mijinki lafiya kishiya a kanki aka fara mutane nawa ne ake musu kishiya suke zaune da kishiyoyinsu lafiya galau eh amma ke dukkin bikin ɗaga hankali akan kishiya kin hana kanki zaman lafiya ya kike so a gaya miki so kike a ce miki ka so auren ki dawo gida ki zauna duk wanda zai ce miki ka she aure ki koma gida ki zauna kin san dai ba masoyinki bane amma tun da na gaya miki na gaya miki kin kije in auren ne kike so ki kashe to ki kashe gidan ki dawo gida ki zo ki same ni mu ci gaba da zama abin da zaki ci a bakin ki ma ki ma ki san yadda za a yi ki same shi amma kishiya fa sai me to kishi akan ki aka fara kishiya mutuwa ce amma to to to me bambancin shi da mutuwa wato ke yarinyar nan na fahimce ki in ta gaya miki magana in ta gaya miki magana ɗaya baki ji ko to bari ki je in gaya miki daga wannan magana da na zo na gaya miki na daina magana na baki zaɓi idan auren zaki kashe kashe ki koma gidan mu tafi mu je mu zauna ba zan sake miki magana ba in dai kin yadda ni ce mahaifiyarki ne na haife ki ban yadda in sake ji ko da sunan wasa in sake ji kin yaji ba in kuma baki yadda ba shikenan Allah ya miki albarka ni zan koma ki zauna da mijinki lafiya kalau amma na gode Amma ina nan zuwa dai ina abin nan dai ba fi masanin halin mazan nan ba tun baka da haife mu kuka san halin su ba kirki ne da su ban suka tashi rashin mutunci Allah sa iya Allah sa ya iya Asdali. Asdali. Zuwaira, don Allah ki dinga ƙara haƙuri, ke musulma ce. kin san kaddara mai kyau da mara kyau ya tare ita imani ne kuma ina mai tabbatar miki da cewa ba zan taɓa juya miki baya ba kuma darajarki da mutuncinki a idona ko ɗaya ba su zube ba dan Allah ki bani goyon ba ina ƙara jaddada miki alƙawari ba zan manta da ke ba ba kuma zan yadda ke ba kuma ba zan taɓa canjawa daga yadda nake ke a cikin zuciyata kuma ina kare miki alkawari da albishir na insha Allah zan iya kokari na na gana kwatanta adalci a tsakaninku ba zan taɓa juya miki baya ba akwai kaya da na siyo miki sababbi to na bar su a mota ne eh, sai mu je motar yanzu sai mu shigo da su ciki inda wanda bai miki ba sai a canjo in kuma mana abin da yake da bukata ƙari sai a siyo miki insha Allah alhamdulillahi inda Allah ya sa mu samu fahimtar juna to amma shawara ɗaya nake so in baka idan ka auren nan ka riƙe su hannu biyu kuma ka yi adalci a tsakaninsu saboda in ka saba haka to ka saba umarnin Allah gaskiya ne insha Allah waje zan iya ka cin kokari na na gana kamanta adalci daidai iyawata idan aka ce ba za a adalci ba aikin galamar ya lalace kenan gwara ma ai ba yi karin auren ba to Allah ya sa a yi a sa'a Allah kuma ya haɗa kawunan ku Allah ya sa a yi asa'a kuma Allah ya sa albarka a ciki to amin ni dai fata na da kyajiya do Allah do annabi kada a manta da mu cikin addu'a domin in babu addu'a lamarin nan akwai barazana a ciki gaskiya addu'a yin ana ana yin ta tsakanin ɗa da mahaifi ai ba ma sai ka ce a yi maka addu'a ba kullum a cikin ta muke alhamdulillah na gode Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana ina roƙon Allah ya subhanahu wata'ala ya bani ikon ci gaba da kyautata miki daga na haka shi rayuwata amin na gode Allah ya maka albarka amin amin za a kawo kan sha yanzu an jima insha Allah so shi kenan sai mu albarka insha Allah alhamdulillah rabbil alamin kalon godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ira da aminci su tabbata ga fiye yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da za mu ce da Allah sai godiya ɗin a wannan babbar rana uwa zuwaira ga fadila kanwarki fadila ga zuwaira uwar gidana kuma yayarki abin da nake kiran mu da shi ne mana nasiha don Allah don annabi mu yi ƙoƙari ku haɗa kai ku ji ku ƙi ji ku gani ku ƙi gani ku toshe kunnuwanku daga 'yan gulma da 'yan tsugudidi don a samu a gudu tare a tsira tare wannan shine kira na a gare ku a karan farko a ah, kici babba zuwaira a yi haƙuri a riƙe 'yar uwa a matsayin ƙanwa shikenan allah ya ba mu zaman lafiya amin zuwaire ke amarya biki ce kuma <laughs> to me zan ce ai yayata ta riga ta mana addu'a talar fin baki wace ce yayar ki ta daga ido na rufe kin bar ki a gidan to yi haƙuri Allah ya huci zuciyarki tashi mu shiga gaisa ina sauraron ka ba kuma shiga ciki zai shigo yanzu insha shiga ciki ba matsala zai shigo na san magana da kai na awa daya awa daya ko ban isa bane ba magana ka bane amma so yana da awa daya ai ba ya dalci ba ka ci zai haka ok na ji komi za ka iya a karya ko ku je kin ga ban zan yi magana na sani ne dan Allah ka ci kwanta da hankali kin yi bala'in kyau kwalle ki ta yi kin jan bakin nan ma bi cikin inda ya da hankali ba dan da na san ma hazirin kwalliyan ka yaba zan yi shi wallahi ba zan yi shi da safin ma na ba zan yi ta yi kyau ta yi kyau kwalliya kar Allah sa ta kan dai ruwa kar Allah sa ta yi kyau kwalliya ka ji wanda ya zama dole ta yi kwalliya ya yi kyau ka yaba ka je ka yaba mata amma ba na hawa Assalamu alaikum. Cikina. Wayo cikina. Zuwa me faru? Me yake Me faru? Cikina cikina cikina. ne. Zauna zauna zauna. Dan Allah ka kai na asibitin ba ka kai ni ba za ka bar ni mutum sani. Zuwaira ya haka kuma wani irin sabon ciwo ne wannan ban shi ba. Zauna zauna zauna zauna. Zauna zauna. Sannu sannu sannu mm. sannu. kinga a da komo mu kudin mota sai mu samu mu je mu kai ta asibiti ta da a'a ta yi zaman ta ba na ta yi zaman ta a gida ne ni da kai kawai sai mu je oyo oyo oyo ciki ni wallahi ba zai in zauna ni kadai a cikin gidan nan ba tsoro nake ji ban saba da gidan nan ba ya lafa to alhamdulillah yawwa Allah ya kara sauki to ina ganin ki dan zauna ki huta bari mu shiga ko ruwa a samu dan kami ki dan kora da yar jankarwa kanwa ungurnu ki dan abin nan zai dan lafa Ai ai Ya haka kuma. Ya Ya Ya ya fi da ba. Asibitin nan. Dan Allah mu tafi asibitin nan a huta. Sannan zaune. kuma. Ya zan yi da wannan Je ki abun nan nan. Dan Allah. Zauna zauna zauna zauna zauna. Tsaya. Bara a kawo miki ruwa. bari a ba musu da ke dan fara shan wani abu kafin mutum kamar shi kamar shi ka zauna dai kawai a nan ka zauna zoira me kike so ayi me kike so ayi oyo oyo oyo oyo me kike so ayi zoira ni bari mu kinka an ce kai ki asibiti kina abin nan kin ce wannan lafiya ake nema ba na ba Kaɗan zauna a nan ka zauna ɗan kaɗan zuwa ɗan zuma zai bari ta gaskiya ni an shiga hakina wallahi tallahi ya guri zaki ya guri ya guri ki zo na na gano ki sai da sabi na ce sai da safe ya haka ba zo yara ki bata wayanki sai da safe kawai sai da safe da safe ne ba wa'anan na yi kwanciya đi? Ừ, ừ. đây ừ, ở Yine hemen de yiyeyim. Ngon. Ngon ngon ngon. Ay. Awan na. Hmm. Ayun, ayun. Ya, haka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah barka da zama. Wannan irin daɗi haka? ƙarin nama ne sai gaya makon fetur abu na ci nama mai daɗin wannan har naman ita yalla a wannan sai ku manya a siyo miki ba kenan wa ni sai ku yayin gida hmm ba kan ɗan taɓa tuncin kin san daɗin naman nan kuwa ina zuwa Allah Allah <laughs> Allah kin taɓa da mugun miliyon. nama. Ko ya ɓaci. na Kazan nan nake kira da. Wallahi tallahi naman nan da daɗi kazan nan sun iya gashi. Mm-hmm. Kazan nan dai ce da ka mu. Malama. Nga, mm-hmm. daɗi ne da Ita haka nan ga siyan mu. Malama ina magana kin kyale ni. To baby. Ke ina kika samu wannan nama? Na samu. Ke ina kika samu? Ban gane ba ni mijina ne ya siyo mu. <laughs> To, ni ma shi ya siyo min, ko kina ce ke kaɗai ke da shi ne? Shi ne ya siyo miki, ya siyo miki naman kaza, ni kuma ya siyo min balangu? ci na ce ke mai yiwuwan nama ki ci to ikon Allah to gaba ta kai da gobara tete tare nama in ci da rana in ci in ci da rana hmm, kafin ta dara ta zo ha ha ku sha gwagwarmaya kaga harka za a yi kamar ba za a yi ba hmm. to yau dai gashi an yi an gama abu har ya zama tarihi amma fa alhaji na sha wahala magana ta gaskiya sai fa da aka yi gargarar ma da sai da na fara tunanin anya kuwa ba ma haƙura zan yi da matan ba ma duk gaba ɗaya da ta gidan da wadda bata shigo din ba ma awa <laughs> dai ai zama soja is not easy hmm. haka ne amma fa gararin ya kai gari na ji jiki na sha wuta ah, to yanzu ba gashi ya zama tarihi ba sai dai mi addu'a Allah ya kawo lokacin ta uku da ta hudu kai ya haka kuma aka kura na zaune galau Allah ya amfana min bin ma me kiman zafi zan sake taranga zan yi sake wa kana taranga kuma Allah ya amfana sun isa haka da wurwura haka kai da ke matsoraci ne ai koyin guri ga shi ba kai shi ne kake ka taro min wani sabon match din na ji matsoracin ne amma ka jira idan lokaci ya zaka sha mamaki watakila ma hudin za mu ciki hmm, kaga wala sai na mutu to shi Yawwa, kana ji na ko? Ka san me nake son ka mu? Kana ji na? Wasu kaya nake son ka ɗan kamu? Ina son kamun ɗinki mai mugun kyau. Yawwa! Kaman ka sani. Haka za kai min ɗinki mai kyau rantsatse wanda zai zai zai tsole idan um, wa'anda ba su da shi ka gane ai to shi kenan ba komai za a kawo maka yau eh kai min akwai wanda zaka min work a ciki yayi mugun kyau yawwa to ai bana ji a kanka to na gode <laughs> wallahi wasu kaya ne nake son dan ba tela ya dinka mu sun yi ko wallahi sun yi <laughs> a kashe lafiya na gode da ɗan duba girki kai ya fara tsauri yawa don ko na fara jin yunwa <laughs> na fara jin yunwa ma ba girkin nan mata ya gari ya aiki wallahi daman ɗinkunan nan ne zan turo direba ya kawo maka eh a ai ba na jinka na san za ka man aiki mai kyau to ba wani abu yanzu direba zai kawo maka insha Allah eh <laughs> saboda jibi na da wani biki da zan je ok to ba matsala Allah ya kai mu yanzu zai kawo maka Ke Ke? bai wa Allah duk abin da na yi sai kin yi ne? Komai na yi sai kin yi kenan ni ba ni dama in yi abin kaina ne a cikin gidan nan? To, ai, ai mijin ma'adali ne, saboda ba zai taɓa siyo abu ba, ya baki bai bani ba. kawo mun bai kawo miki ba amma kafin ki zo ai na ci abin da na ci kuma har gobe ba za ki ci kamar wanda na ci ba na gaba ya gaba na bayan sai labari kayan ma zan iya hada miki ki je ki kara ki daka duka je ki kai ma yan uwan na su su abin nan ni ni na ya ci ni Allah kin fasa kyautan ne wannan mata wannan mata ta samu taban kwakwalwa mahaukaciya ta take ita kadai mijin yake so ya ce miki abu ne bai siyo min ba shi ya isa ai adali ne me kika ce me kika ce ai ai da ba kayan gomma gomma in je kon kona shi na ga akwai almajirai a bakin dani masallacin kofin gidan malam malam umar gomma inje kai musu sun kan samu lada da in ban miki shi ma ga sun fara musu ma da ah, ina ba sai yi ba yaya kin dai kwashi naki tunda kin ba su alheri ba <laughs> wannan mata wallahi ta samu taban kwakwalwa a dinga tsatsa miki kai kenan Sarki Sani da shigowa. Yawwa, ya hutawa. Wala alhamdulillah. Wannan kitson yaushe aka yi shi ba sani ba. Shekaran jiya ne da daddare. Da daddare kamar yaya? Ban gane da daddare ba. Yaushe bai kitso ta shigo da daddare ina ina ina lokacin? <laughs> Baba bai kitso ba ce. <laughs> Shi ne ai. Shi shi waye ban gane ba ke mai <laughs> yadda zan gane. Mijinmu ne yaya. Baby ne ya yi mun. Dama ya iya kitso? Ya yi hayyan kamfar ce duka shi ya yi mu. Duka gabaki ɗaya. Bai taɓa miki ba ne? <laughs> Ah, ai da ke ku amare ne ai kin san. <laughs> Har ya ce in Allah ya kai mu sati mai zuwa zai mun ma wanda ya fi wannan saboda shi. A ah, shi ke nan kai kaki da mai. Ah. Ba kuma bari mun je daga ciki. A kin tafi. <laughs> Wallahi. ne kaina ina ji da kisan nan yawwa sai kai an gama a Zuwa, gani. Ba ka gane ba kamar yana. so mai sai ban fa gane me kike ba wannan naga abun ku ne na mata ko ni da kika ce in zauna na zaci so kike mi ta karata alari da kawaidi kuma kawai sai kika min kayan kitso me za a yi don nan abun kamar ya me za a yi ban gane ba kitso za ka yi min kitso kwarai da gaske kitso zuwaira hankalin ki ɗaya kuwa ni me dan da kitso ni ba dan sun ba ba dan sittin ba tafi ni gata ne nace ita tafi ni gata ne yanzu na gano gaskiya ya kamata in san kaina a cikin gidan nan wannan kiyayyen ka riga ka nuna min ni ba kowa bace a gurin ka wallahi baka san daraja ta ba in ba za ka min ba ka gaya min ba za ka yi min ba kawai in ba za ka yi min ba ita ce yar gata ya za a kai mata ni kuma ka ce ba za ka min ba haba zuwaira wai gaya miki wannan magana ni me ya hada ni da kitso wai gaya miki ni ina da alaka da abin da ya shafi wannan abubuwan wa na taɓa tsakaninki da Allah kwarai da gaske matanka kuwa waye mata shekaran jiya kitsan da na gani akan ta waye mata ba kai ga mata ba ga kitso na inda ka san abin nan ni kaina ga nan eh, eh, eh, ya abin nan saboda ni ce bola yanzu ita fadila ita ce ta gaya miki haka ta ce ni ne nake mata kitso kwarai da gaske kuma ba za ta min karya ba saboda ban ganta da kitso ba sai sai sai sai sai sai ranar kuma tabbas tabbas kai kai kisan nan to mu je mu ga fadilan a je a ganta ta faɗa idan ni ne na taɓa mata kizo ta faɗa da bakinta ta a gidi mu je eh, shige mu kizo eh dama zan shige ai eh, eh. ai mamaci ake wa ƙarya da ranta ga ta nan a tambaye ta ah, assalamu alaikum Fadila. Na'am. Ki duba girman Allah. Ki tuna zaki mutu ki tadda Ubangiji. Za a turbuɗa ki a kabari. In kin yi ƙarya tsakaninki da Allah tsawon zamana da ke akwai ranar da kika san na ɗauki kibiya ko ko wani abin da ya shafi na turbatsa gagin ki na yi miki tsiba bare in miki kitso tsakanin ki da Allah na taɓa miki kitso. Ya yi kitso kuma? Kai me zai haɗa ka da kitso kai da ba ɗan Dauda ba ba ɗan hamsin ba? Kin daji. Baiwa Allah, kar ki manta, ki kika ce min shekaran je kitsan kanki shi ya miki. Ki ji tsoron Allah. Wallahi sai dai idan mafarki kika yi zuwa muna zaune da ke a cikin gidan nan yaushe ba mamaki wallahi mafarki take kai kaki mai da ni ma kashe mana ban san abin da nake eh, eh, ba ba ba mafarki nai ba jiri nai jirjiri nai amma an rena min hankali zuwaira sai zuwaira da me kike zanta a wadda ke baki shirya kishin ba ha ha ha ha Ni ce ba, yanzu ma aka soma wasan wallahi ba inda aka zai. Wato abin da ya sa nake magana da ku. Ina mai roƙonku, darajar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, ku yi ƙoƙari, ku haɗa kai ku zauna lafiya. Wannan abin fa shine zai ƙarfafa mun gwiwa in samu damar fita neman muku abincin da za ku ci. amma irin wannan abubuwan da kuke ba su taɓa haifar da ɗa ido ba ba za su iya samar da nutsuwa a zamantakewa ta da ku ba ku yi duba da abin da nake gaya mu ku iya ganewa meye ribar ku idan kun samar da rashin nutsuwa a tare da mai gidanku to wannan shine kirana a gare ku a karan farko Allah da da da Na ji, na yarda. Abin da kika ce ba zan masa ba. A baya na yi kuskure da yawa. Amma ina mai tabbatar muku da cewa yanzu duk na gane shirin zuciya ne ka biye wa zuciya da ziga ba abin da ba za ka zo ka aikata kana da ka sani ba to Allah ya raba mu da aikin da na sani insha Allah haka ba zai ƙara faruwa ba na canza halina fiye da yadda kuke tunani zaman lafiya shi nake fata a gare mu baki ɗaya kai alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wannan kalaman naki kuma daga dukkan alamu gida ya fara ɗaukan saiti to kuma in har kun ci gaba da haka to gaskiya zan ji daɗi kuma zan samu nutsuwa in Allah yarda insha Allah na yi maka alkawari ina kuma mai neman ka akan abubuwan da suka faru a baya mijina sannan ke ma ƙanwata na neman ki abin da ya fita ya faru kusan shirin zuciya domin shiɗa ai in dai ni ce ba komai wallahi komai ya wuce ya wani tuba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya muku albarka kuma Allah subhanahu wata'ala ya samu gama da duniya lafiya amin ya Allah amin ko an to alhamdulillah ga ikon Allah to alhamdulillah Allah mai cuta da karawa Rigis? to alhamdulillah masha Allah a to ai ni gaba ta kai na yi ringis kenan Allah ya sa ku haife uku uku <laughs> ni ai dai abin munna ne a gare ni wannan artabin da aka sha aka zubo mun guda da kuma ba shi kenan ba hankali ya kwanta kai alhamdulillah <laughs> ba masoyiya ki ce sarauniya salama alaikum would have been zuciya ya zama kamar rakazo ga so girgizo na so raina ya bar bazo zo biyo da na zo lokaci na zo rashe na zo. girgizo sun ki kaina a zo a haka jin so na zo kira ai a yanayin suna da tausayi sai ba bani lulai idan ni da kai ya ka mu da wasai sai damuwa bani idan da doki na ke ta yi zaɓi na so kai kai ce to gare zami duniya salama ne